The Prophet ﷺ told us that we must obey Allah and His Messenger at all times. But after that, who else did He tell us to listen to and be close to? Your mother. Yes, well done. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Come your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. Could do بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد عندما شاء كان وما لم يشاء لم يكن da cikin ikonsa da yardarsa da ganin daman ta ne muke samun kanmu a wannan mafi mai albarka muna roƙon Allah cikin sarki da nufi mu da albarkarsa da kuma samun cikin waɗanda da mai wani alƙawar da fahimta wani ahsan Allah muna roƙon ka ya mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau har ila yau a wannan mafi muna cikin babin mazmura da mazmura ma duka darussa biyu da muka gudana duka akan jami da zuwansa da kuma na'ura game da shi wasu sukan cike wasu muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon wa'azantuwa da abubuwan da muke karanta a yau ma insha Allah ta'ala hadisin da za mu karanta hadisin abu sa'idin al kudin. ماذا يجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له إلى أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن أن تقتلوا أحدا هنا فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشدوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أوما تؤمن به فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن به فيقول ما ازددت فيك إلا مغفرة ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل الله ما بين رقبته إلى جوته محاسا فلا يستطيع إليه سبيلا فيأخذ بيديه ورجليه فيأخذ فيقذف به وفيقذف به فيحسب الناس وفيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين رواه البخاري رواه مسلم وروى البخاري بعضه بمعناه المسالح هم الكفراء والصلاحع wani hadisin kuma dai yana ba mu labari game da dajjal yana da kyau a ce kafin ka zo yau ka karanta shi domin sauraron ta yi maka sauki kuma karanta shi ba ya zama maka dogon kenan kana karatu kuma kana jin bayani Allah ya ba mu ikon bibiyan abin da muke karanta al'ilmu bi ta'allum ilmi sai da yin sa ba ka yi kuma zai yi wannan hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu shi kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu wannan labari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yakhruju ad-dajjal bi jannati ويتوجه كبله رجل من المؤمنين sai wani mutum daga cikin muminai ya tunkare shi ma'ana kenan ana gudun sa ne wani na neman sa kuma don me abu dan ya kunyatar da shi ashe kaga tun kafin annabi Isa alaihi salam akwai muminai da suka san cewa lallai dujan karya ne kuma abin da yake yin nan duka jarabawa ce ya sa ma wasu malamai wasu suke cewa yaya dujal yana makaryaci kuma allah ya gudanar da wasu abubuwa masu girma a hannunsa wanda bayansa zaɓaɓɓu ne suke yi irinsa mana kamar annabawa su suke yi mana abubuwan da dujal ya yi kama da mu'jiza irin wacce annabawa ake baiwa wanda su ne kwakwolin mutanen kirki an tambayi daga cikin magabata irin wannan tambaya sai ce ai inna huwa kila ai jarabawar kenan in ba jarabawa ba to ba yadda za a yi hakan ya faru ga dugar kuma a yi imani da shi duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana sunarsa za ka gan ga yadda idansa yake ga rubutun kafinci a goshinsa amma duk da haka sai yi wa'annan abubuwan wasu ko su wannan ya isa ya zama bala ya ita zama imtihan ina a da kawai a halittarsa kadai ta isa ka gane hara da ja bai kamata duk abin da zai yi kuma har ya burge ka kuma ka yi imani da shi ba ba ma da shi ya zama fitina duk abin da aka ce fitina ce jarabawa ce ba ka san da kafafunka suke zamewa ka fada shi yasa duk inda fitina take ka rika roƙon Allah ya salama da nuna Allah ya tare ka daga ita don ba ka sanin sanda abin zai fara daga wasu wasi da tunanin anya abin nan fa yayi kama da gaske kai abin nan fa anya to daga nan sai ka bi ka fada Allah ya zama ka wani mutum zai zo yana tunkarar ina dijan wasu na gudun sa wasu na tunkarar fa ya talaqa bil masalih sai dogarai fadawa su tunkare su fadawan dijan wasu kuma sukan kira su yan leƙen asiri masu masa bincike su gano ina masu musu abin da yake yi su kai masa don ya azabtar da ina masu tunatar da mutane sharrinsa don ya yi ƙoƙarin jaki na wannan kafar da abin da kake yi galibi in dai ba kyau da sai kaga ka damu da alika ka maka labari ya kuma da suke gaba da abin da muke yi amma mutumin kirki ba ruwansa don ya san dukkan aikin alkhairi yana tare da challenges wani ya so ne wani ya ki in ka ga dama ka yadda fa huwa khair in ka ki ma dai fa huwa khair amma wanda la ya ala alkhair da'iman ya an-nas yana kuma ya mu ila al-mada'ih yana san a rika yaba masa yana zalunci amma yana cewa ku zuci ka ku yi wani ma ake ku zagi duk wanda kaga ya damu da wannan to shi ma ya san baya kyautatawa wani ismu ma haka fi nafs wa taraddada fil sadr wa karita an yasali alayhi nas amma shi alkhairi la tubali aina ma wasa ba ka damuwa da ina ya je domin ko ka san abin da kake kai gaskiya ne so da haka dujar duk da ya samu da yake kai da wayar da Allah ya bashi shi ma yana ji a ransa cewa akwai daga cikin bayan allah da ba za su gamsu da shi ba kuma za su rika ba a mutane a kai ko na ka ya tura ana bincike za a yi karo da wannan mutumin da yake kokarin ina dujjal din yake misali jajja. fa na na. ina aina ta'mi za su haɗu da wannan mutum ina za ka mu ga kana ta sauri kana ta lalibe fa yaqul a'mudu ila hadha alladhi kharaj don me shi ma bai gane su ba bai san me aikinsu ba matsalar jawakis kenan ba ka sanin wani lokacin masu za su bijiro ma da zance su ji mai za ka ce kana faɗa kuma jawa ne ma ya ce kaza bayan su suka da zancen wani lokaci shi sa in ka iya bakinka ba sai ka shiga damuwa in ka iya ajiye magana ba sai ka ajiye ta inda ba ta dace ba kowa za ka zauna da shi ka fito da gaskiyarka ba ko da gaskiyar ce wani lokaci sai ka yi shaka tsantsan kake sanin inda za ka ajiye magana saboda haka za su fice ce zan je wajen wannan da ya fito ne yake yi wa mutane wasu abubuwa yake yaudaran su yake hallaka fa yaquluna la awa ma minu bi rabbina su kai ba za ka yi imani da mu ba kaga wannan kalima ce zuwa jihai ce rabbuna su suna nufin mujallid shi kuma zai iya fahimce shi Allah haɗa wata ta'ala to amma sai Allah ya ba shi basira ya kuma gane me zai amsa don basira bai wani shi sa kaga sun fito mai da magana mai kama da gaskiya yana ɗora wani abu kuma kai sai iya kai shi ga halaka fa zai ce musu ma bi rabbina khafa ai ubangiji mu ba yayi bane saboda haka in dai ubangijin da na sani ne namu ne duka ai ba koyayye bane ba sai kun ce mun ba za ka yi imani da ubangijin ba ni na san Allah rabbul alamin saboda haka bai da kuya yana da alamu yana da bayanai da duniya mana bayani da muka san Allah da shi Allah yana da abubuwan da ake sa da shi musamman rububiya da tadbirin umur duk wannan biyar mu ba mai tambayar sa dan me yake yin haka ya gaya musu wannan amsa fa ya kuru uktulu ya wannan mun gano shi ba na mu bane mana ba zai bi mu ba kenan a gama da shi wannan shi ne ɗabi'ar kangararrun bayi in dai kaki to sun san ba su da hujjajin da za su gamsar da kai har ya zama memba ku sauki shi ne alfana a gama da kai fa ya kuru ba'aduhum li ba'd sai su gaya wa junansu alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan duna sai su gaya wa junansu shin ubangijinku bai hana ku kashe wani ba ruka kashe wani a gabansa ko a lokacinsa wala ku kyale shi duk wanda ya ki ma yarda da shi a kai shi gabansa ya nuna masa hujjoji ya nuna masa ayoyin da yake dauke da su wannan ya isa yin imani in ko da yi ba shi yana da inda zai saka shi idan bai bai wa fadawansa daman kake wani ba fa yan tsani kuna yi na sajja saboda haka sai su kwashe shi sai can sai ga wani da fa idza ra'ahu almu'min qala da yadda dujal ya hana a kashe mutum sai ya kafa masa hutu yana ga wa'annan yaudarar da yake da su sun isa su imani kuma da shakka sun isa su ja mutum in dai ba wai yana da labarin bijanin ba shi yasa tun karfin annabi sallallahu alaihi wasallama duk annabin da ya gabata sai ya gaya wa al'ummarsa akwai wata fitina fi akhirin zaman ta dan bijan saboda sharrinsa da bakin shi kuma duk abin da aka gaya maka sharrinsa to kana kana da takamar in ya fito ga yadda zan fuskanci shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da surori da fuskoki daban-daban saboda haka da aka kai shi wannan muminin ya ga dujal qala ya ayyuhan nas inna hadha ad-dajjal alladhi zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan take kawai sai kama wa'azi ya kuma mutane kafa kumanta wannan shine dujalin da annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam kuma nan ya faɗe shi da sifofinsa da yadda za a gan fa ya amuru dajjalu nan nan ke dujjal zai ce a ɗebe shi a kamo shi fa yushabba sai a tsane shi fa ya kuru ruhu wa shujju ku kama shi kuma ku ku jijjimar da ciwo a fuska a sharju shi al-jirahu fi ra'at aw al-wajh ba a cewa shujja fulan sai a fuska ne shi larabci yana da wuraren wasu wuraren da an faɗa gun ake niki ba a nufin wani waje daban in kai ne sai ce su da ciwo ne a cikin kai ba wani ya zama da jini ba amma inda jini sai ce ba a su an ji masa ciwo amma a kai in ka ji shajju to a kai ne in ka ji jira a sauran jiki ne in ciwon a ciki yake a ɓoye kuma in ka ji suda to na kai ne in ka ji ramar to na ido ne in ka ji waje to sauran jiki ne to shi larabci ko wani abu da inda yake yi zama kai ke da faɗi sosai ya fi kuma kowane yare fasaha ko ba ka iya shi ba to ba za kuma ka iya ajiye wasu ma'anar da ya dace ba fa yin sa a zaharuhu wa wasu ba ya ce wannan mutum bayan an ji masa ciwo a fuska sannan kuma za a dame bayansa da cikinsa saboda tsabar duka har sai ya dame ya wahala fayaku awa ba su umaru duk wannan bala'in da ya ja dujan zai tambaye shi ba za ka yi imani da ni ba fa ya kuma antal masihun kasa ke ina da yasa na ba a yanzu ban fita hayyaci na ba ina sanar cewa kai ne masihun kasa din nan domin addajjal man ba daga kazibu wanda kan yasa ce ya waita ya ke ce mai dajjal ويؤمر به ويؤشر بالمنشاء sai kuma duje ya sa a kawo shi a ɗaure shi ya sa a ɗauko zarto a raba shi biyu min mafraqihi hatta yufraqa bayna rijlai mana tun daga kansa har a raba shi tsakanin kafafunsa saboda ka tabbata ya faɗi ya wuce ya rabu biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma yamshi dajjalu bainal qit'atayn yayin da ya faɗi ɗaya nan ɗaya nan sai su jere zai yi nakiya don ka gane cewa ba ya fara mu ya tabbatar wa mutane na fara ba wannan biyu inda ne kan kuma to gashi na mu nakiya an ga kafa ɗaya a nan kafa ɗaya a nan gefe ɗaya a nan gefe ɗaya a nan kuma ya kula kun nan ke kuma sai su jere kan zai ke ki tashi mutane na gani fa yadda wani fa'ima ko kuma ga ya haɗe ya nike kamar a cikin kuma ya faru zahiri wani karfin imani ne zai sa kai cewa kai an yi a abin ba daga can a nan take sai ga ana dubu wani ya shiga wani yana baya Allah ya tsawaka kuma ya kuru lahu a cikin bi yanzu za ka yi imani duk wannan abin da na ma bai ka yi imani da ni ba فيقول ما ازددت فيك إلا مرضية ke wallahi ban kara komai daga abin da kamun ba sai wayewa da sanin kai mujallin wannan na kara ganewa ai duk abin da kai nan an riga an gaya mun kuma ta yin to da haka ya tabbata kira kai mujallin kuma ya ku ya ayyuhan nas innahu la yaf'alu ba'di min ya mutane daga yau daga wannan abin da dujar ya da ire-ire na a baya ko ya gama daga yau kan ba zai kara kai wani ba a gaban wani ya nuna masa shi Allah ne ko daga yau ya gama daga kai na an gama wannan yana nuna kenan shi wani shiri Allah subhanahu wata'ala yayi li tafdihi dajjal amaman nan dan ya kunyata dujal a idan mutane tun kafin ma annabi Isa zai gama da shi fa ya kudu dajjal li yazbahu sai mu je na ta kamo shi da ke yanka shi fa yaj'alu Allah sai Allah wa ta'ala ya sanya wani karfe tsakanin wuyansa da kuma makogwaransa su kuma shi ne wani fata ko wani nama da ke tsakanin wuya da makogwaro sai a sanya wani karfi malamai suka ce ban yi ado hissan Allah yana iya sanya shi da karda da gasken a gani kuma Allah yana iya zama kinaya na mai na wani kasawa da zai iya samuwar dujal a kan wannan mutum wa ala kulli halin ba zai yanku ba daga wannan abin da dujal ya manta na farko ba za a sake kuma iya yanka shi ba فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل الله بين رقبته إلى قوته محاسن فلا يستطيع إليه سبيلا tun da bai yi wannan ba ka ka samu kunyatuwa na farko da ne ya yi yanzu ko ya inda Allah ne zai maimaita kashe mutum su mirarar kai kun fa ne ma a mutu amma sai ga ya yi abu da farko yanzu ya kasa sai kuma takdiru sani kun yi sirwa na biyu shi ne sai dujiyar da sa a kama shi faya a kuma biyadai a kama hannayen wa bijilai da kafafunsa mana a kama shi kenan a wujin jigaki faya ku za fa biyi sai a jefa shi a yi jifa da shi an yi jifa da shi sai a jefa shi finari da jihar nasu الناس أن ما قذفه hukunan النار إذا لم يثبت أياش فوجع وإنما ألقي في الجنة أشيك على الجنة أكتبا لأن نار الدجال هي جنة الله وجنة الدجال هي نار الله فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين وأنه يكون شيء يكون واجب من شهاده a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don bala'in da ya gani ya kuma jajirce ya kuma ciji, wanda ba kowa zai tsaya dujen ya masa haka kuma ya jure da ya shi ba a tsallace zai iya guduwa ya buya don kada suna da masa yawa amma shi in muka lura tun farko ma shi wani neman dujen yake na yake Allah subhanahu wata'ala ne tsara haka kuma zai faru fi akhir zaman a ƙarshen zamanin rayuwa Allah madaukakin sarki da zamu dace wannan hadisi yana bukari yana mutu imam bukari ya rawaito wani bangare nashi wani bangaren kuma bi ma'ana almasani ne ke humul kubara wa fala'a suna yan min miliyan asiri yan min bincike na gaba ne hadisin mugira bin shuka رضي الله عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته mugira bin shuka yake cewa babu wanda yake yawan tambaya game da dujjal irin yadda na yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da dujjal wa innahu qala li ma ya duru ka har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kin ya dare ka da aljanna ne bai kake tsoro ne game da shi kun ya mudi da yace innahum yaqulun inna ma'ahu jabal khuzdin wa na'ama ah, mutane ba sun ce bijar bera da dutsen gure da shayi da kogin shayi dutse ne kai ka ce dutse ne amma na biredi kogi kuma na gudana kai ka ce ruwa ne amma shayi ne a kake akwai alamu talauci da wahala zai wa mutane wuya a lokaci har zama daga shi abin da za a rufe su akwai abinci kamar yadda da yan siyasa za su sauya sai za mu famfan ruwa a famfan shayi famfan bura ka kai ce a jeji jan mana da nan saboda haka mugira yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka qal huwa ahwanu ala Allah min zalik ai a wajen Allah ya sa dujal ya zama yana da dutsen biredi da wajen shayin wanda abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don ya jarraba bayan da ya gaya za su matsafa da yawa suka yi zafi su cutar da al'umma kuma abin ya yiwu ba don tsafin gaske ba ne idan Allah ne ya so ya gwada masu gani da masu sauraro shin za su yarda wannan wata jarabawa ce Allah ya yi wa mai tsafin da su da suke kallon tsafin ko kuma a'a za su yarda za su imani duk jarabawa ka ce jarabawa mu da ke kaga abin ya yi kama da gaske domin ba jarabawa ba ce to zai fito ma a fili ka gane wannan ba wannan abu ba haka yake amma sai zo masa a sifar haka yake don a gaya za ka yi za ka da abin da ya zo maka na labarin gai mai ya bayyana ka tuna wancan na bayan kuma a'a ko a makarantu misali akan iya samu malami ya zo ya bayanin wasu abubuwa da za su faru nan gaba kuma lokacin faruwar nasu in yayi kaga an rabu wani ya ce gaza ne wani ya ce gaza ne don ne domin ana zaton bayanan da ya yi zama gaske kuma wani lokacin ya yi sai ga ya wuce allah ya kiyaye wasu malaman kuma suka ce ma'anar huwa ahwanu ala Allah min zakir ma'ana dujal ya Allah ya fi karfin ya bai wa dujal irin waɗannan ayoyi har ya iya mai da kogi shayi ya iya mai da dutse biredi ma'ana bai kai wannan kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba amma dai a suratul ula aslam bayanin farko ya fi zaman cewa gamsuwa domin jarabawa ce jarabawa kuma za a iya ma da abin da ana ga zai yaudare ka don a gwada ƙarfin imaninka وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وقد انذر امته الاعور الكفار الا انه اعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافرة متفق عليه على ابن مالك رضي الله عنه يجي النبي صلى الله عليه وسلم الإمام النبي باب ولا النبي عندك سند أكسو معيه النباوة إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب فأتي في يجاور متى نستكني game da al'awar mai ido daya kuma alkazzab mai yawan karya shi ne dujal ana innahu a'wa sani cewa idan sade ne wa inna rabbakum laysa bi a'wa shi ko Allah ku ba ɗaya ba ne. Wani Allah idanunsa biyu ne saboda haka ba makawo bane ba kuma mai ido ɗaya bane مكتوب بين عينيه ka fara yake a goshinsa an rubuta wannan kalma wayannan harufa su a goshin gudan kuma idan aka ce a'awa to ba كما nufin idan kwaya ɗaya bane a tsakiya kamar yadda wasu suke faɗa a idan a gefe yake ɗaya kuma ba ba a wani hadisi za mu karanta a gaba da zai tabbatar mana da wanne ne baya ganin a cikin idanun jini wanne ne a'awa din a ciki hadisi ma ya zo ya bayyana shi saboda aka dai mu gane cewa shi mujal jinsi ne na mutum ba jinsi ne na aljani ba kuma ga yanayin kirarsa kuma ga yanayin halittarsa kuma ga yadda zai zo ga abubuwan da zai yi kuma saboda sharrisa ya zama tutun annabawan farko suke wa al'ummar su wannan yana nuna ashe ko da lokacin kai kana ga ba za ka kai shi ba ba laifi bane a gaya maka in har annabawan farko tun daga annabi nuh alaihi salam farkon zuwan duniya farkon annabta aka so na tsoratar da mutane game da dujan to kai da kake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama bal ma tsakaninka da annabin an samu shekaru dubu duk da kuma annabin ya ce ai ko da tashin alkiyama kusa kusa muke ma'ana alamar tashin alkiyama na farko shine ai ko ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine alamar tashin alkiyama na farko domin duk abin da aka ce ana ɗauko shi daga wane sai wane daga wane sai wane sai aka ce an zo na ƙarshe kalon ko ko da nan ƙarshen zai shekaru nawa ne an dai gama to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta aiko annabawa ana ta wa tsakanin wannan annabi da wannan wani a samu shekaru tunu wani a samu ruwa sai aka ce an zo na ƙarshe kai ma ka san abu ya zo ƙarshe to kuma da aka zo na ƙarshen yanzu an yi shekara dubu da wani abu daga zuwan na ƙarshe zuwa yanzu an yi shekara dubu da wani abu kaga al'amari ya yi sake ashe muna dafiyar mu ya kamata a ke gaya mana game da dijiyar wani zai dauka ko ana labarin dijiyar a yanzu wala kai zo a ga mafi ma damuwa balle ya dau darasin da ke ciki don shi ya yanke ya yanke tabbas shi zai kai goma wannan baya cikin sifatin mummiri sifar mummiri duk abin da ake ce maka zai faru to tsaya ka fahimce shi kuma kai aiki don kada Allah ya kai ka lokacin ka rasa ya lafiya don ba wanda ya sanya shi ne a nan ba wanda yake da tabbas zai ga dujar ko ba zai ga ba fahimta to muna fatan dai Allah ya sa karmu gani mun ganin bala'i ne babba Allah ya kiyaye عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي القوم إنه أعظم وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثكما كما يجي جاء وتهبلت ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ba zan ba ku labari da wannan jar ba wannan jalbul intiba jawo hankali dan wani abu muhimmi da yake so ya gaya mana kuma labarin hujjatun ya ce ma haddasa bihi na biyun kauma wanda zan gaya muku dai ba wani annabi da ya gaya wa mutanen sa shi yawanci annabawan da suka wuce mai suke gaya wa al'ummar akwai wata halitta ko akwai wani mutum hujjar da zai zo yana ɗauke da sharri yana ɗauke da fitina yana ɗauke da bala'i amma yaya halittarsa take yaya ƙirarsa take galibi ba su gaya wa mutanen me yasa domin akwai tabbas ko akwai jin cewa al'ummar tasu ba za su gani da ba amma dai sharrinsa ya ci a faɗe shi wannan ya ce zan gaya muku abin da al'ummomin da suka gabata annabawan da suka gabata ba su faɗe shi ba me ya ce ta ce inna hu a'awa cewa mai ido ɗaya ne wa inna hu ya jihu ma'ahu da misali jannati wa sa'a kuma zai taho da kwatankwacin aljanna da wuta Ma'ana da wani abu mai kama da aljanna da wani abu mai kama da wuta a in ka dubi kistatun na kadai ya isa ka gane wutar dujiyar ba wuta ba ce domin wutar jahannama annabi ya gaya mana yawan kiyama za a zo da ita mala'iku ne suke janta sab'una alif malak sab'una alif malak mala'iku dubu saba'in suke jan wuta ake jawo da ake zuwa ne kuma bijiyar ya zo da tashi shi kadai abun nan ka iya isa ka gano laisa bina wani abu ne dai wani rufa'i wanda ya yarda da aljanna ya ga wasu kayan marmari da sauransu ya ji kamshi an bude ya je afka ya shiga wuta kuma Allah ya kiyaye fallati taqulu innaha aljanna wacce mutane za su gani su rika cewa aljanna ce musamman makiyarsa na mutashi iya na ruhiyar na ita ce wuta wutar Allah ce mutu ya shiga sai dai a ga kuma yana iyo ga shi aljanna ana iyo ta aljanna وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس الذي يقف الدجال أجابا متعي ولا يتارى ya يا bayani فقال إن الله ليس بأعظم Allah fa ba ido ɗaya gare shi ba ala al masiha dajjal al ayn al-yumna dujal idan sa na dama baya gani kaga saboda tsabar kunyatarwa gefen dama da ya zama gefen alheri sai aka ɗauke shi Nabi mai jibu da yana burge shi yana ba shi sha'awa Yin dama dama in dai abu mai kyau ne mu dama ne abu mai tsafta da bane abun kirki da bane amma an ji abun ya abun kazanta abun da ba yabo to sai abu kuma wannan kuma baya nuna ban Allah ya yi ka ba abu ka dauka kai ba ka da ko ba a san a jira ba ji ko ne sai ka kana rubuta alhamdulillah da abu haka aka yi ka sai ka fara Allah samu gani amma karka yadda kuma ka ce kai ba abu ne za ka ci abinci da abu a wannan yi kokari ka gyara shi yi kokari karka ci abinci da abu will biya mini ka ci da dama annabi ya zo wani yaro yana cin abinci hannunsa yana yana ya ce ya kula sammilla wa kul biya mini wa kul min ma yali ce bismillah ka ci da dama ka ci gaba karkare ka zama wani kuma ka ci idan dujan na damar ne baya gani ka an na aina anna ainihu inabatun fasiya ke kai kake ce idan za wani inabi ne da yadda ya motsi mun san inabi an wa inabar matsabba wani ya ɗauka ƙarfar ma abinci ne yake na duka inabi saura ƙarfa ya ɗauka ƙarfar abinci ne ƙarfar kuma ciyayi ne inda ya shuka inabi a gonarsa ya kama mutane suna ci sai ke saura kan ba shi suna da ya samu inabi a ƙur'ani to kasban ma sai ke noma su zai iya noma ta ma dai ba ta su ba abincin dabbobi ne don ka san inabi yayin da yake motsewa zai zama zabi zai motse gaba ɗaya ƙari in yana jikin bishiyarsa sai koma zabi ya koma wani abu daban kuma shi ma ana jin sa shi mu kuma daɗinsa daban ne da inabin to idan idan idan dujan kamar inabi ne ya tsoma motsewa Allah ya tsawata akwai alamun cewa idan yana da girma kenan har kuma ya koma ya motsi shi wannan da ya zama a'awar dokin mutafakun alaihi wayannan hadisai duka suna tabbatar mana da ni cewa lalle akwai fitar da jihar tana zuwa sannan kuma tana tabbatar mana da ni duk abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya baka labarin sa to karka dauke shi da wasa sawa'un zai faru a zamanin ka ko ba zai faru ba ka yadda cewa lallai zai bayyana kuma in ya bayyana ga irin farnar da zai yi duk maganganun hadisan dujan sun tsari, so da aka yanzu abin da zai biyo baya wani abu ne daban kuma dama mun ce shi babin babi ne da ya kunshi abu daban-daban kuma sukan zo a matsayin kamar labarai kamar hira amma cike suke da wa'azi to yau dai mun zo ƙarshen duniya to amma duk dai abin da zai biyo gaba yana da alaƙa da karewar rayuwa wani lokaci wani bai san maganganu irin wa'annan sai shiga cikin damuwa ya kamar ana cewa zai mutu yau ko za ka mutu yau ko ba yau ba dai an buƙaci ka rika jin irin wa'annan labaran domin za ku sa ka rika tuna idan karshen da yake حديث ya samu shiga da رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يوم دين خلفه تعال فاقتله إلا الغرقا فإنه من شجر اليهود متفق عليه وأن الله يبدو إلى ذلك أخبار الغيب لا تفاولا النبى وأن الله يتنبه من درس صلى الله عليه وسلم كما يتنبه على الأمة وشيء الذي بينه وبين الله وأن الأخبار ليست بغيب تنتج بغيب الله da in wa'annan ne wasu suke cewa annabi ya san gaibi a an riga an gaya masa in kashe fargaibu ba anhu gaibun ya rage namu annabi ya ba mu labari kuma zai faru kuma daga cikin abubuwan da ya ba da labari suka faru suna nan da yawa duk wannan aya ne mu'jiza ne to anan ma ya gaya mana ba za a tada alkiyama ba hatta yuqatil almuslimuna yahud sai musulmai sun yaki yahud sai sun gama da shi ya sa su kuma yahudin suka ɗau alwashin da wannan zancen duk inda musulunci yake bunƙasa inda musulmai suke da haɗin kai inda musulmai suke da ƙoƙarin su zama sun san ina suka dosa sai ka ga yahud sun je sun warga da wajen sun jefa musu rudani da hayaniya wai kar a nufu a tuntare su duk dabara kenan to kuma Allah ya riga alƙawari za su ta yi su ta kashe kudin su a ƙarshe ne sun mai zamu dole a yi nasara wa'ayi baya ƙarya annabin ya faɗi magana dole ta tabbata So da haka duk su gama dabaru lokaci na zuwa sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gama da su annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za a tada alkiyama ba sai musulmai sun gama da yahudu hatta yastabi al-yahudi min wara'il hajar har sai ta kai ga ya yahude zai je samu gindin dutse ya ɓuya wa shajar ko bishiya fa ya ƙunulu hajar wa shajar dutsen zai yi magana bishiyar za ta yi magana ta ce ya muslim haza yahudiyun kalbi ga wani bai hude a bayana ta alfaktun zo ka zama da shi illal zarqa ke sai wata bishiya da ake ce mata zarqa bishiya ce mai kayoyi shi yasa inda hutu ke taruwa yanzu duk inda suka ga bishiya mai kaya suna kokarin gama ne sai ya zama garin da suke duk ba bishiya yin wannan tun da allah ya yi tsawari kuma da kansu wata ran za su gaza za a yi wasu 'ya'yansu ko jikokinsu su yi sha'awar wannan bishiyar kuma su ta kan don al'amarin allah ya tabbata إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود shi zarfar wata bishiya ce mai kaiwayi wacce ita kaɗai ce za ta yi za ta bai wa yahud kariya ita kuma dama bishiya ce da ba a amfana da ita amma duk wata bishiya da za ta yi wa yahud to zan su yi ko zai cire suna ƙoƙarin bi su ciccire su to amma wannan za su iya barin su in Allah ya ga dama kuma su bin ne za su zama ne masu mutu shirin don dama ba halittar su suka yi ba san su ne da wannan bishiyar da san mu'amalantar ta ya sa aka kira ta shajaratun yahu ba wai don su suke halitta ta ba kuma zarkan abu ne mai kaya kamar yadda ake cewa baƙi alkarka bar baƙi ta madina ita ko me yasa aka kira ta larkat saboda wannan gune ja ma'awa na raƙuma gunda ake kiwa raƙuma ne kuma kaya na daga cikin abincin raƙumi duba wani ikon Allah shi ya haka zai samu kaya inda ka san ka samu kaza to haka zai ci kaya shi kuma mai rayu to haka Allah yake ka. na gaba a cikin sun yi yawa yau ba laisamu da hadisi na gaba za a yi mutsaya a kan وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده النبي يكن يرسوا تهيم ونا نارني إذا رينا كهانسا لا تذهب الدنيا hatta ya murra rajul bil qabr duniyar nan ba za ta kare ba har sai an kai wani zamani na kunci da bala'i da fitina sai an kai wani zamani na kunci da bala'i da fitina ya murmur rajul bil qabr mutum zai zai wuce kabari yana gani wannan a ce mutum ne a ciki fa ya tabarrahu alaihi sai faɗi a kabarin yi na birgima a kan kabarin don me wa ya ƙuni ya laita ni maka na sahibi a zaɓar to ka ina ma ne a cikin nan ina ma ni na mutu nan na huta shi ga duk bala'in da ake cikin da zaura. dan yanzu ba wanda za a gaga a ce ina ma kai ne a can mutu gaskiya ba har yanzu ba mai yadda da wannan har yanzu za a yi hira wani ya ce yanzu kuma wata za mu mutu kai kuma ka iya hira ba har yanzu muna nan a lokaci a shekara duk damuwar da muke yi ya zama kike muna cikin hayyacin amma dan adam bai da godiya ne shi kullum a samu ne kullum a samu a ya ne ke kullum a sama kuma rayuwa Allah bai yi haka dole yau ka samu gobe ka rasa dan adam kuma yana samu wa amma bi ni'mati rabbi ka fa'adi baya wannan amma can damuwa ta zo ka boye to je yake bayyana wa kuma ko kuwa ka je kana zaune da mutum ka je gini ya yayi tsaki gini ya yi tsaki to kai ka tsara nan babu yanzu. amma za ka ga yau ya ma hira ya ma dariya ya zole ka nan ya faɗi wannan to an yi wuta na wani ka yana jira ta ne ne ya tashi haka muke kowa ka ga yana murna da ne ya kyau wani lokaci kuma wani aljihun shi ya shiga baya so ya bayar sai kuma ya ne kan a ce ba ni ba da kulli haka halin da muke ciki ya kamata mu gode wa Allah mu kuma rika bauta masa mu kuma rika fatan sauki amma kar ya zama kullum muke na complain kullum damuwa me shi damuwa mara shi damuwa an rasa waye mai gode wa Allah a zamanin da muke wanda yake samun dama dama ba zai iya cewa alhamdulillah ne kam duk da ake ciki alhamdulillah ne kam abin yana min kyau a kowa a damuwa yi kuma damuwar muka allaka wa wani wani dole wani ne ya kawo da ba mu wani ba Allah wani ma ce wa tukuni na bin kadari kullum muna karantawa ma asama ka lam yakun yuqiya wa ma asfa ka lam yakun ba amma sai zama musulmai sun fi kowa da amma ma a wannan yanayi masu Allah masu gaskiya su suka fi kowa da amma sai ka rasa yaushe za mu dawo daidai to annabi dai ya gaya mana alamun tashi alkiyama shine kuncin rayuwa canjuwar al'amura <clears throat> shiga damuwa fitintinu kala kala har sai ta kai ga wani yana fatan ya mutu وليس به wama وما به illar bala. yake mai faɗan irin wannan ba wai dan bai da addini ba ne ba kuma dan bai riƙe Allah ba ne a kawai tsabar jarabawa ce ne yake gani ta yau daban ta gobe daban tashin hankalin yau daban na gobe daban saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu ga musu cewa babu wani abu na ka sai ka gaba da shi kankan kuma babu wani abu da ba ka ba da za ka samu duk yadda ka kai da a so ka yi arziki wallahi duk abin da aka ba ka siya rushe a ba ka jari yau ka siyo abu da za ya yi a tsara ma a yi rushewa wanda kuma ake so ya yi yana fatin ake sai a ga kullum sama yi wata wanzu ne dai ka ji ana da ko ba ne ga ne ya gama wucewa ke Allah ya samu dace Allah ka ba mu a zantuwa da rayuwa rayuwar nan da muke gani a barka da rai kawai ya isa wa'azi yau ka ga wannan gobe ka ga wancan yau ka yi farin ciki gobe ka yi wasu ciki in farin ciki ya zo ka yadda min Allah in bakin cikin ma ya zo ka yi jami'in Allah kowanne fawwala wa Allah wa ufarmidu amri ila Allah to haka ake so mun yi da kasance da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah muna roƙonka abinda muka yi mai kyau a yau ka sanya mana shi kin za ka hasara wanda muka yi rubutu ne ya bi mana ko babu ikon gyara wasu mutuwa ba su ba in ta same mu ba mu ba أسألك اللهم ألا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وصلى الله وسلم على نبينا Kuriya Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu wani lokaci da kuma wani karatu a wani lokaci. Ina roƙon sa ya ba mu ladan abin da muka karanta kuma dora mana shi jini da ya haka lafiya. Muna kuma ƙara masa godiya na sallamo baban kuma malamin shiga abdulaziz yusuf daga hannun masu da suka yi garkuwa da shi muna roƙon allah ya shiri masu yin wannan ɗabi'u idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ba ne allah muna roƙon ka an turiya na fili a jari makurati da hana su jin daɗi kuma a rayuwa da fitine su yadda suka tayar da hankalin wannan bawan allah da kuma al'umma gaba ɗaya Allah muna roƙon ka ka taimake mu ka taimakon ka abin da ya gagare mu Allah ka ba mu Allah ka mana jagora wajen cin mata abin da ya fi karfin mu Allah ka iya mana masu son mu da alkhairi a ko ina suke Allah ka fitar da mana masu niyyar mu da sharri da fitina Allah ka ninkanta mu da su Allah muna roƙon ka waɗanda suke da bukatu sun iya bayyana maka ko ba su iya ba ya Allah mun san ka sani Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah muna roƙon ka yan kasuwan mu ka albarkaci kasuwancin su kawo musu ciniki ka ba su tausayin bayan ka Allah muna roƙon ka sani cewa kunci bai haifar da alkhairi kunci bai kawo arziki kunci bai kawo duk wani jin daɗi saboda haka in sun taimaka wajen cusa al'umma cikin kunci da duka su ma sun shiga ciki Allah madaukakin sarki ka ba su tausayin bayan ka Allah ka taimake su Allah ka wuce musu gaba malumin mu Allah ka tsara kamu kama ba su kariya ka tsara tabbatar da zaliban su kuma akan wannan tafarki wani barazana ne barazana Allah ka hana su ja da baya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ƙara zama mana da ita lafiya wannan shugaba na mu idan niyyarsa alkhairi ne Allah ka ƙara tabbatar da shi a kai Allah ka nuna masa wuraren da ya gasa Allah ka iyar masa na kusa da shi ya tsinta ka sanin da shari da jira Allah ka kawar masa da su Allah mu da roƙon ka ka taimake mu da ke bakanka Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan wa rzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الأمن والحسد ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجوع والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين